kamar dai yadda sanarwar sauya ranar tunawa da demokradiyya da mai baiwa shugaban najeriya shawara kan harkokin yada labarai malam garba shehu ya sanya wa hannu ta bayyana sauya wannan rana an yi shi ne da nufin nuna asalin lokacin da ya kamata 'yan kasar su tuna da mulkin demokradiyya wato shine ranar 12 ga watan yuni a shekarar 1993 ba wai ranar 29 ga watan mayu ba kamar yadda ake gudanarwa tun shekaru 18 da suka gabata sai dai ga wasu manyan 'yan siyasar kasar kamar irin su alhaji siyaku ibrahim da rushe jam'iyyar nan ta nefu da npn na ganin cewar an tabka kuskure domin a cewarsa wannan ya nuna a fili cewar ba fahimci mai cece demokradiyya a najeriya ba ai democracy ba wai abin nan bane independent dai mutanen suka sami da din su suna celebrating wannan ranar da suka sami 'yancin kasan kamar yadda su jojo washington armed forces suka kawo democracy a america amma a nigeria general ba su san ma'anan democracy ba sai ka ce wa ka ɗauki democracy eh, da sunan wani ko an yi june 12 an yi rigima to june 12 ɗin suwa suka shirya zaɓe ba su sojojin suka shirya ba wato na fuskanci ka da ita may 29 da june to duk magana din duk magana banza ne don haka kar a kama na rudu an ba su san ma'anan demokrasi ba su je su yi fadin shi ma dai Alhaji Idu Bello wanda kusa na jam'iyyar PDP mai adawa a Najeriya ya ce a ra'ayinsa ba ra'ayin jam'iyyar PDP ba yin haka bai daidai ba domin abin da ya wuce ya kamata a ɗauke shi a matsayin ya wuce ya zama tarihi magana jin tuwa dawo da shi cikin harkar kuma siyasa a yanzu ba daidai bane wannan abin da duk ya wuce a ya riga ya wuce tun da yau yau shekara nawa kenan mun shiga ta tara kenan ba lallai bane ka dawo da kuma hannun agogo baya a zo kuma a yi wani abin da ba shi kenan ba a ciki sai dai a cewar alhaji isa tafi da mafindi wanda ya ba gwamnatin buhari da daukar wannan mataki ya ce tabbas karama wannan rana ta sha biyu ga watan yuni abu ne da ya cancanta kuma a cewar sa wannan zaɓe shine zaɓen da yan najeriya suka yi shi ba tare da nuna kabilanci ko bambancin addini ba an yi wannan zaɓe ba don bambancin addini yana ciki ba ba don bambancin kabila na ciki ba baba gara kingibe kanuri ne musulmi ne mko abiola bayarbe ne musulmi ne don haka kaga duk abin da ake tsammani ba zai yiwu ba a najeriya ya faru a wajen haka najeriya kuma ya kamata don haka sardana ma ya faɗa. ko ta yaya masu fashin baki kan lamarin siyasa a ƙasar ke kallon wannan lamari dr abubakar kari wani fashin baki na kan al'amura a najeriya buhari ya nuna cewa ya iya siyasa kwarai da gaske tunda zai daɗaɗa ran mutane da dama sa'an kuma akwai waɗanda su ake ganin cewa su ne umar labaisin soke wancan zaɓe kuma su waɗannan mutane suna sa in sa da shugaban muhammadu buhari a yanzu to kaga kamar ya fasa musu kwai ne yau shekaru 25 kenan bayan da gwamnatin yana mai ibrahim masu babangida a wancan lokaci ta rushe zaben na abiola Muhammad Kabir Yusuf daga Abuja, Arafa ya Hausa.